za ka je inda ake siyar da kifi to wani kifi yana ce mishi bari za ka nemi ɓawon bari ɓawon za ka nemi guda arba'in da biyar ka zo ka hara da ganyen kanya guda arba'in da biyar ka nemo kusko ko gungumin ni a gungumi nake hadawa gungumin madarar nan ciki nake zuba sai in ɗaura kan wutan bari su yi tiriri tare su ƙone tare su zama kamar teku zan dirza ka dirza su mai kyau idan ka dirza mai kyau sai ka aji. shi a barkono ake sa yaji ke sai ka juya a yaji ka kwaɓa shi da yaji hajiya idan mijinki ya ci shi ke alhaji idan matanka ta ci shi ke fitina gida ba matanka ko da sun kai sun hudu duk ba sa shirin har an zuba yajin abinci sun ce suka za su shirya yaran gida ba sa jin magana idan ka zuba musu abinci allah ne zai shirya su da gida ka tambaye ni ba ka sirri ina da na yarda billahi lazi ina yarda sirrin da zan baka ba wannan malamin a duniya wanda zai yi musu idan ka zo idan kana gani kai namiji ne za ka yi jayayya da ni ka zo ka sami ni ina nan inda na karanta sirrin zan nuna maka gun wanda na je na koya zan nuna maka a cikin wani littafi yake zan cire ba ka ba karya wurin idan kai ne makareci ba yaudara wurin ne sai dai kai ne dan yaudara Allah ya samu da su wannan idan kana so ka mallake mutum ko kina so ki mallake mutum yana da buri a ka yanka farce farcen hannun duka goma ba ki saka cikin ulu farcen kafa duka goma ki saka cikin ulu sai ki ɗaura kan wuta ki kuna ko kuwa ya ɗaya haka idan ya zamo gari za ki nemo turare mai kamshi ki juya gari na cikin turare idan kina so za ki kira sunan mutum idan ba so ki shafa kawai ko kuma ka shafa kawai za ka ga farin jini a ranka za ka ga farin jini a tattare da kai kai da kanka za ka yi mamaki duk wanda ya kalle ka ko ya san ka ko bai san ka ba sai ya nemi alaka da shi zai ji kawai ransa yana san ka farin jini ne mai gida na san abu akan wannan idan na gaya maka hankali ka bari kama tsaban yana yin abun mamaki wannan da kashin shanu in ka hada mai gida mai sika wannan da kashin shanu wannan da wuri idan ka ƙona su ta ba ana cewa kaza kaza kuɗi ba ya zama hannun mutum ba ka haɗa ka gani wallahi za ka ga abun zaka za ka ga abun za ka tabbatar